daidai da a ɗaya shi ma ga watan goma sha ɗaya watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya mu a masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabiyar inda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta wa imamu maliki na rahimahullahu ta'ala idan ana biyar da karatun muna cikin kitabul hajji a kitabul hajji dai mun gangaro muna kusa ga ƙarshe yau in Allah ya so za mu tashi babi na hamsin da tara babu al'amali fil hari karatun da ya gabata magana suka ko magana yanka ina aiki yanke hadaya yanke hadaya sai a ce in ina yake yanke hadaya sai a ce wace hadaya ta umra ko ko ta hajji in kace ta umra sai mu ce a makka in kace ta hajji sai a ce a mina an kiyaye to yau kuma abin da ya danganci harkar har yanzu yankan kamar adadi nawa aka yankewa kana yankewa da kanka ko kana ba wani yanke ma da dai sauran wasu abubuwa da sun ka danganci haka nan akar maka Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب العمل في النحر حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه wannan hadisi mudiba sosai hadisi na ingantacce sananne a ba imam malik ɗaya ya shi ba malamai da yawa irin su imamu muslim ya rawaito shi su abu dawuda su nasa'is ibn maja su dada kutuni su imamu bayhaqi da sauransu duka sun rawaito shi shina da hanya biyu a wajen sahabbai akwai hanyar ali bin abi talibin kamar da muka gani a nan daga ali bin abi talibin sai ba mu labari abin da ya wakana sannan akwai hanyar jabiru bin abdullahi wannan jabir ibn abdullahi shi ma mun san sahabi ne shi ma bamu labari shi ma ga abin da ya wakana a kula sosai hadisin jabir shi na muka fi sani wanda muhammad nasiru al-albani ya rubuta littafi game da shi hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha jabirun a kiyaye sosai wannan anan amma anan imam malik talan ali ya karbo shi ya tabbata ta layin Ali bin Abi Talib sai dai Imam Malik yana da dalibai kamar da muka ambata can farkon karatun mu has kususan waɗanda sun karoito ma muwaɗa Malik sun kai goma sha kamar da muka ambata a cikin muzakkara Yahya ibn Yahya al-Laisi yana ɗaya daga cikin waɗanda sun mu muwaɗa ga Imam Malik ko shi ita ruwaya da muka hwani ga kanta Ah, suna cewa ya habinu mai hayal ya alaifi din nan ya yi tuba tubi a wurare da yawa ya ɗan yi yan kurakurai ba daga imam malik ba da gare shi ya yi an kirga sun kai saba'in da biyu kaɗan na nafa cikin wadda kure saba'in da biyu ai ina ganin kayi kayi ka tsira saba'in da biyu ɗai har da tafi akai ka tuna fa sanadi za ka basuwa da ka ko kana zaune babu komi gaba gare kana ba da sanadi kuma ko wani hadisi ka jawo sanadi ne ka liƙa shi zuwa ga matani ne kuma ka jawo sanadin wancan ka liƙa zuwa ga matani ne ko a baka matani ka ba da sanadi ko a baka sanadi ka ba da hadisi ne da ai karamin ba karamin aiki na ba to anan ɗaya daga cikin ƴan a dan inda aka kama ya haibu ya hallaiti ɗaya daga cikin sanadi din sai ya ce mi imam malik ya ba mu labari hadiba sanadin sosai sai ce daga ja'far ibn muhammad shi aka ce ja'far sadiq to babansu shi an muhammad al-baqir ko mun san daga shi ne daga cikin yan shi'a haƙarya da su ko cikin imamman yan shi'a amma su waɗanga ahlus sunna na sai dai suna laɓa da su muhammad al-baqir daga wa daga jabiru ibn Abdullah sai ya haya bin Halisi sai ce daga Ali bin Abi Talib shi akore ba sai an gane kore shi akore kila abin da ya ja shi don akwai irin ka'idodi na har da wani lokaci don mai karatu ya san su wata ka'ida za ka rike sai ta dan taimake ka ko cikin Qur'ani ana wani abu sai ka dan rike wani dan alama to kila ya dan rike wasu alamomi hadisan yan gida akwai hadisan da aka ce hadisan yan gida jika ya roito ga kaka jika ya roito ga oba oba ya roito ga kaka da mutum na yana da ɗaya yana da jika to jika ne ya ji ga ɗan ɗan ya ji ga oban to kaga muhammadu baqir ya ji ja'far ya ji ga muhammadu baqir muhammadu baqir kaga kila sai kai saurin shafin da jikan aliyu na an sani ai muhammadu baqir ɗan ɗan wana ɗan ɗan ali ibn husayn na ali ibn husayn wanda aka ce mai zanul abidin shi ko zan al ali bin husayn dan dan husayn shi husayn wanda ka san jika manzo sallallahu alaihi wasallam husayn bin ali shi kila wannan shi dan jashi sai yace daga daga ja'far daga daga babansa muhammad al-baqir sai yace daga ali wanda sanadin yake daga ja'far daga muhammad daga jabir ibn abdullahi to na an ka samu kure ha sai ka ce to an ce ali yaro sai mu ce ali yaro ta shi amma ali ba talayin ja'far Muhammadu Bakir an ka samu nashi ba ta layin Abdurrahman ibn Abi Laila zuwa ga Ali ibn Abi Talib kuma ma ai shi Muhammadu Bakir bai yi zamani ko bai riski Ali ibn Abi Talib ba an gane karatu don ko da Ali ibn Abi Talib ya rasu hatta da baban shi yana jariri ko kuma ba a haya ba shi wa shi Muhammadu baban sa wa Zainul Abidin Ali ibn Husayn Zainul Abidin yana jariri ko kuma ba a haya ba to ina ga shi jikan kila fahimta sosai saboda haka nan shi a ɗan wahami wanda ya ya yahya laifi yayi sannan muhammad ibn masalama al-aqalabi yayi cikin ɗaliban imam malik su 20 da wannan to biyu ga su sun ka samu a nan da muhammad ibn maslama al-qalabi a kiyaye da yahya ibn yahya al-laifi su duka suka su biyu sun ka samu yan matsala cikin sanadi din amma in ba su ba duk ɗaliban Imam Malik su Yahya ibn Bukairin su Sa'id su Yusuf Tunisi su Wasuwa su Ibn Wahabin su Al-Qasim su Ibn Al-Qasim ba Al-Qasim Ibn Al-Qasim wanga da ka sani Ibn Al-Qasim dai mutumin Misra duka da kuma takwarorin Imam Malik wanda sun ka karbo hadisi ga Ja'far Sadiq kama irin mi kama irin Allah ibn Sa'd al-Misri da sauran wanda sun karatu ga Ja'far dukkan su cewa sun kai daga Muhammad Muhammad yace daga wa daga Jabir ibn Abdullah mun fahimci wannan hadisi na dai sananne in dai ka biyo ta layin Ja'far kace daga babansa Muhammad al-Baqi to dole kace daga wa Jabir ibn Abdullah shi ne ka sun Bugari shi Muhammad al baqi shi ka bada hadisin yace wata rana mun yi ɗegiya muka ce bari mu tai mu gaida sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam jabir abdullahi ka gani don kasancewa alaka tsakanin iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti da sahabban manzo girmamawa ta da Ja'far ga Muhammad al-Baqir wanda suna da daga cikin wanda aka takama da shi a cikin bi a cikin addinin Shi'a yace bari mu tai mu gaida babban sahabin annabi Jabir ibn Abdullahi lokacin Jabir ibn Abdullahi har ya tsohon tukuf har ya makance bai gani amma kwakwalwa ta bace ba suka tahi suka cika ɗaki suka cika inda yake zaune ana gabatar mai wannan wane na na dama gare ka wane na sannan wane sannan wane sannan wane sai an kai sai aka ta shi ko wannan Muhammadu Baqir ne sai ce Muhammadu Baqir aka ce yace jikan manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya kusa ya kusa in rungume ka in ji na rungumi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan rungumai sannan irin mu'anakan nan ta larabawa sannan sai shi ja shi shi Muhammad al-Baqir yake cewa ala gafarta malam dama ina da wasu tambayi da ka sha min kai ina son ka bani labarin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce kai kashe kowa kiyaye hajji cikin wanda sun ka rage lokacin nan kai kashe kowa kiyaye wa da manzon Allah ya aikin hajji ya ce yanzu ku ina baka labari ku saurara to shi na sai ba su labarin hajjin manzon sallallahu alaihi wasallam daga hita Madina har dawa ta gida ehe Muhammad ne Albani bayan hajjatun nabi sai ya sake tattaro hadisin yace hajjatun nabi min khurujihi min almadinati ila dukhulihi ilaiha ka annaka ma'ahu ehe hajjin manzo sallallahu alaihi daga hitace Madina har zuwa har ya dawo shigo Madina kamar kana tare da shi to sai sa hadisin Jabir ibn Abdullah shine shin hida in ya kawo gabat sai next gabat in jabir bai ruwaito ta ba sai ya lalabuta cikin wasu hadisai da sun ka inganta sai ya cusa a nan sai ya jera aikin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi yayi shi shi na ibnu hazmin yayi yi shi ma yace hajjatul wada'i ka annaka tushahiduha shi ma na jabir ya dauka ya koma sassa kada ruwaya da jabir bai faɗi ba ko ko abubuwan da jabir bai faɗi ba sai ya koma sassaka da so da ya samu ga sauran sahabbai ala kulli hadisi ala kulli halin hadisin sanan ne na ko mun san shi to mu diba amma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah na hara ya soke ba'a wa hadayi sashi daga cikin hadaya tai hadaya manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya soke rabi wa na hara ghayruhu ba'dahu wanda ba shi ba wani sai soke mai saura ashe kenan kana iya ka yanke da kanka kana iya ka sa wani yanki in suna da yawa kana iya ka yanke rabi ka ba wani rabi ya yanki kana da hali kana iya ba wani ma dai ko baka bukata ka ba wani cin ya yanke ko baka bi ba ko baka halarta ba wanda wannan yanzu shi an mafi yawan da aka yi ko tunda ba kowa sai ya tafi wurin yanka ba hasali ma bai da yiwa a ce kowa ya tafi sai a hada wata kunniya ko wa ku wa ku ko ko wata hukuma ko wata jam'iyya ko wani banki ku ba shi kuɗi ya je ya sai muka dabbobi ya ta can yanka jaza in dai ya haɗa cikin hannu a amintacce wani yanke ma babu illa ko ba ha gani ba wannan hadisi shi a tabbatacce tabbatacce nan hadisi ingantacce ya tabbata shi na jabiru ibn Abdullahi a ruwayar Muslim da ruwayi da dama cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanke 63 mun shahada wannan magana Ali ibn Abi Talib ya yanke saura mun san da wannan kuma bai da kura game da wannan haka tabbatacce nan mun ka ƙara samun wata fa'ida cewa sittin 63 ɗin nan ne manzo sallallahu alaihi ya koro da Madina yana son ya ɗari 100 yayi hadaya da raƙumi ɗari to sittin da uku ya zo da su kuma su ɗaya an ka samu na saye sai yabba Ali bin Abi Talib kuɗi na cewa da hituwa Madina tun ba a kai inda za a shiga ihrami ba ya ratsa ya tafi can Yaman ya sau dabbobi ya so mai saura a waye 100 to kuma haka an kai mun samu wannan fa'idar abu guda mun ka samu ta wadda sai malamai suka yi tarau tarau da ita shi ne ruwaya da ta hito cikin Abu Dawuda kamun ya kawo ga ruwaya koma kawo ta ruwaya duk gudata na cewa manzu sallallahu alaihi ya yanke talatin yabba yabba Ali Abi Talib dama yanke mai saura to ita ta tsaye mana kura sai an kace talatin ga ko mun san ta sittin da uku to ita ma al-Iraqi Abdurrahim al-Iraqi wajen kokarin fassara hadisin sai da ya yawo ya tattar duk sauran hadisai sai ya samu wani hadisi ya fassara mai wannan hadisi ya fassara mai hadisin talatin shi ne mi ne hadisin arfaja ko kace arfaga ko kace a gharafa ko kace arafa ana ce mai ibnu sa'ad ya rawaita hadisi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya soke 30 sai yace ali zo ka kama ni sai dama suna suka da raƙumma saboda ya yi har talatin har ya biya jigata sai Ali ya zo ya riƙa mai sai su riƙa barandami tare sai su soka sai ya faɗi sai ya yi talatin da uku tare da Ali sai ya gaji sai ya ba da saura sai ce to haka za mu haɗa hadisin talatin shi ɗai talatin da uku shi da Ali suna riƙe sauran kuma Ali ɗaya ya yi ya ce haka za mu fassarawa kila fahimci wannan kan haka sai a ce wanda ya ce uku duk gaba ɗaya kenan na annabi ya sa hannu ne cikin 63 wanda ya ce 30 shi ɗaya waɗanda ya yi da kai ne ko Allah kullu halin wannan hadisi sananne na shahararre abin da aka bukata ashe har ya bata da adadi sai dai ta zo akwai akalla amma ko nawa kai kai biyu kai uku kai hudu kai biyar kai nawa kamar irin layya ko ina jin tana da adadi layya amma mun san suna na da adadi ko eh inda na sunna za ka yi sai an ka ce karama sai an ka mace ka yanke mata rago guda ko shi ko namiji ka yanke masa rago ba shi an ka ba kaga shi as sunna kuma nan ladar ta tsaya in ko kace ka kara da maraki to don dai yawan nama ne ko saboda kana babban family kana da kuɗi rago hudu rago biyar duk ka yanke to dai duk kana da abin nan ne amma dai suna rago biyu an ka sani ga namiji kila fahimta amma da hadiya da layya kana layya da yawa kana hadiya da yawa Allah bismillah وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنا يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء وأن har yanzu idan ka ce ina aka yanke hadaya duk da mun ambata ɗazu saboda babin da ya gabata amma ga wannan mu ƙara tantancewa zuwa ƙara ma wani bayani da can abba ai ma ba hadisi ya tabbata daga Imam malikin daga nafi'i daga abdullahi ibn umara shi ba da fatawa wannan hadisin kenan maqtu' mawquf akan sahabi qal shi umar bin abdullahi bin umar ka cewa man nazara madnatan wanda ya alwashin zai yi hadaya da raƙuma a kula a larabci in suna aikin haji suka ce badna to hadaya ɗaya zaka cewa a kula hadaya wadda ta kama ka za ka yi don aikin haji ko don umra a kula da istilahi na badana a fahimtai sosai saboda kalimar da na ambata gaba to wanda ya ɗauki alwashin zai yanke hadaya ma'ana yana da hadaya bisa kai ne ko kuma akwai ta wajibi da ya sannan kuma ya ɗauki alwashin zai ƙara to ina zai yanke ta fa kalli doha na alayhi zai rataya mata takalma biyu alama ce na mi na ko ta bace bai ko ta kubce in wani da ita to hadaya ta ya taimaka ya ba da ita ga harami ko masu kula ga harami ko ya je yanke mai a can a raba nama wai ha sannan kuma zai mata tsaga ana ɗan tsage kunne alama cewa hadaya ta shine isha'ari dan tsage kaɗan sannan a rataya mata takalmi thumma yanharuha inda albayti aw sai su aw bi minan yawman nahari sannan yanke ta in ma anan kusa ga Ka'aba shine inda albayti kusa ga Ka'aba kusa ga ɗakin Allah ko kuma yanke ta Amina kaga a can farko ana yi to amma yanzu kaga babu wurin yanke ta a kusa ga ɗaki duk makaɗin babu ma wurin yankewa don ba za su bakka ba amma dai Minna an shirin inda aka yankewa sai ka je can ka yanki an gane wannan kenan amma yace laysa laha mahillun duna zalika ba ta da wurin yanka shi an mahillun ba muhallun ba ba bagire ba mahillun wurin ihlali ba ta da mayanka sai wurin in dai ni in dai hadaya ce a kula in dai hadaya ce ta umra ko ta aikin haji to baka yanke ta sai ni sai wurin nan cikin makka ko komina to amma wa man nazara jazuran shine ka son a gano wanda alwashin yanke wata dabba wadda ba ta da alaƙa da hajji ko da umra shi ya jazur anan jazur raƙumi ko amma suna istilahi na wanda bai da alaƙa da aikin hajji ko ko aikin umra haka kawai za ka yi yanka na ka sadaka da nama kamar kana nan sakwato kana sun ka yanke dabba ka raba mu talakawa nama ka ga yunwa ta yunwa an shekara ba a ci nama ba saboda haka kana sun ka yanke dabba ka yi sadakan nama to in wannan na shi na ce min al-ibil aw al-bakari raƙun mana ko shanu yana son yanke sarkar nama kawai ba hadaya ba ba umra ba hajji sai ce falyan harha haifu sha'a duk inda ka ga dama yanke ko wane gari saboda haka in dai rabon nama na kawai ka fi sabilillahi nama haka sun kan shekara jama'a ko ina ka yanke da sakkwato da makka dai ga lada a nan dai in bai da alaka da umra bai da alaka da hajji an kula wannan shine kenan abinda muka so mu samu har yanzu in dai aikin hajji na ko umra to sai can makka amma in babu alaka da aikin hajji ko umra fal falyanharha haythu sha'a mun fahimci wannan wa haddathani an malik wa haddathani an malik an hisham ibn urwa anna abahu kana yanharu budnahu قياما har yanzu hadisi na ba mafu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fatawa ce ta sahabi ko ko aiki na na sahabi wanda yake ka'ida ce daga cikin ka'ida ahli sunna wal jamaa na cewa ana karɓar fatoyin sahabbai ko ɗaya yana daga cikin hanyoyin karɓar shari'a da wasu sharuɗa da sun ka gindaya in dai hadisi in al'amari ya tabbata aya wannan babu kura ciki in ya tabbata hadisi marfu'an babu ta to in kuma baka samu a ciki ba to sika komo ga sunna ko ko aikin sahabbai radiyallahu anhu don mi don su annabi sallallahu alaihi yabba certificate su yabba wasu darajoji ko ko wasu bayanai waɗanda ba a ba kowa irin su ba na farko su da ya kira khairul quruni ko ba haka ba sai ce karni sai da ya fara faɗin su sannan ya faɗi kowa ne sannan kuma suna ya ce ma al'umma ta ba ta gushewa a cikin alkhairi matsawa akwai sahabbai na cikin su kaga suna ba wannan shaida suna an mu'minnai duk inda ka ji ambacin mu'minnai ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu duk adadin ayat da ka ji ya ayyuhal ladina amanu suna aka rihi don babu wasu mu'minnai sai su to kaga ku wanda Allah madaukin sarki da kai ne ya da imani nai to dole ko kai ka ko kai dole kai da imani ne da dai sauran irin abubuwa da yawa kuma suna manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su ta certificate ta aljanna Allah da kai ne ya ba wasu manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanar da wasu nasin aya ta ba su jumhur din su duwan sun halarci badar tabbasu wa sun ka halarci baitul aqaba a tabbasu wa sun ka halarci hudaybiya aka basu laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara kaga duk wadanda sun halarci wannan bai'atul ridwan ko a bai'atul eh, hudaybiya ko eh sulh hudaybiya idh yubay'unaka tahta ash-shajara da dai sauran irin waɗannan وما يدريك لعل الله لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم متانن بدر kenan ko la tadkhulanna almasjid alharam in sha Allah aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin kuma suna manzo sallallahu rahimallahu almuhalliqin wa muqassirin su dai na yake bihi kaga ashe alama ta nuna sun nuna in dai ba a samu zassi ga hadisi ba ga qur'ani ba ba a samu ga hadisi ba to za a komo ga shiryar sahabbai ba a tsallake ta sai an rasa ko bai yiwa in dai addini na a rasa cikin uku nan in dai addini na sai in wani abu na wanda ba addini ba ala halin sharɗi guda an ka kawo wanda yanzu zan faɗi saboda wani kadiyar da zamu cimma yanzu nan gaba kaɗan kila cikin karatun yau insha Allah idan sahabi ya aikata abu in shi kaɗai na ba duk sahabbai sun kai ba shi kaɗai na to akwai ka'ida kusan uku ga wannan kamun abi na farko sai in bai saba ma'aya ba in ya saba ma'aya ba a biya tai sahabin ma gaba ɗaya sahabin fa mun kace da bale na yanzu wanda ba sahabin ba na biyu kai ya saba ma hadisi kila fahimta in ya saba ma hadisi marfu' sahabi ya ce annabi ya ce shi ko wanga ya ra'ayin kai dai a ba ko saurari wanda ya ra'ayin kai ne ko ko sahabi na bada wata fatawa ala fahimta ta sai aka ce ai annabi kaji ya yayi wannan kadiyar ko wannan abu ya taba faruwa zamanin manzo Allah kaji ya yayi to shikenan su in sahabbai na dama sam'an wa ta'atan nan take zai bana ra'ayi ne kuma duk inda ya faɗi wannan kauli zai bi gida gida yana faɗa musu cewa ya warware maganar manzo sallah sallah ta iske shi haka sahabbai suke sannan sharadi na uku ya zama in shi gudana shi sahabin ya zama kas sahabbai su saba mai in ya zan shi ya da wani ra'ayi duk cikin sahabbai to ba a biya tai saboda mi saboda isma tsari rashin kuskuren da annabi ya bada tabbacin al'umma tai ba su yi ba ga mutum gudana ba ga umma ya ce. a fahimta saboda haka shi ya samu matsala ya samu kurakurai shi yasa akwai abin da aka ce ma ta sahaba sahabai sun dan bada wasu fatawoyi akan kuskure saboda rashin hadisi bai zo musu ba akan fahimtar tasu ko wani kiyasi ko fahimtar wasu aya ba daidai ba in har zamanin manzon Allah yana da rai ne sahabi na iya fatawa ko ko na iya fassara aya ya kure alhali annabi na raye na numfashi wanda lokacin nan shari'a ta yawa in yana yi zamanin manzon Allah ta kaga ba manzon Allah ya rasu shine min ba da aula to ko mun samu wanda ya fassara a fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wanda ya fassara hu da zare hori da zare baki ko ya daure zare hori ya kawa koko sun ce ya sa ga hilo ruwa yana kala kala ya sa ga hilo ya dauki zare tilin tilin guda baki irin guda fari hat sai sa su karkashin hilo ya kashe hitila ehin da duk ya hanka ɗaya gaba ya bambanta su ya ruhe ci abinci ne yawwa don sai an ce an kai sai ka bambanta su hatta ya tabbayan lakum wal khaytul abyadu min al khaytil aswad min al fajri in dai sai ya bambanta su to ko da ya bayyana yana yana yana kai ko da ya gaji dai da dubawa eh ya diba can karshe ya ga so ya bambanta ko da hito rana ta hito ashe in dai sai an bambanta su to sai haske yara na hito sai gane fasara gashi akwai yara gare ta to dan inda har sahabi na kuskure annabi na raye muna da misali irin wadanga da yawa to ashe kaga bayan rasuwar sahabi eh bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam min babi aula shi yasa kai ya saba ma hadisi kai ya saba ma magana annabi a a kai ya saba ma aya kai ya saba ma hadisi kai ya saba ma sauran sahabbai kila an fahimta to in ya saba ma uku danga ba a ko magana kauli ne ba a ko hujja da shi ajewa akai sannan na hudu kai ya zan su biyu na sun kai saɓani nan ba duka ba ba a samu ra'ayin sauran sahabbai ba amma mutum biyu na Abdullahi bin Abbas da Ali bin Abi Talib misali sai suka samu saɓani wanda ya bada wanga aya in eh, ya bada wanga hujja ko ko wanga fatwa wanda ya baga babu mai hadisi babu wanda ya ce aya babu wanda ya ce annabi kila fahimta to in dai su ɗaiɗai na to falaysa ahaduhuma aula min al-akhari ba wanda ya wani duk sahabbai na duk siffar da aka wanga wanga na da ita ko sannan ba ba a cewa wanga a da shi tun ya yi tsufa tun karatu ba na tsufa na ba ko ba haka ba sannan duk masu tsoron Allah bai aljanna na ko sannan duk kuma sun yi zama da annabi to in irin nan to nan ɗaya da aka ce to sai kai a baka kai ishtihadi ina jin kuma shi ko wanga har harka malamai ta ko sai ka dibi kaulin wanga ka dibi kaulin wanga ka ji wani kusa da ne dai wani aya ta ta supporting ne wani hadisi yafi goyon baya wani ya fi ɗanɗano irin na musulunci tsura itai sai kai to shi koga ina jin ba aikin almajirai na ba ko aikin malamai na to ala halin wannan kila don mu fahimci waɗannan in muka zo da wasu ƙadiyoyi nan gaba don mun yi rejectin ko an ture kaulin sahabi guda kar ka yi mamaki game da haka in dai an baka aya ko hadisi ko fatawar sauran sahabbai ala samu gani ala kulli abin da ya sani tsawaita ta ga wannan haka wanga fatawar umarta aya bata saba mai ba hadisi bai saba mai ba kuma ba fatawa malamai da sun ka saba mai kan haka ba daidai take ba daidai take daidai take in dai zaka yanke dabba wadda alaka da umra ko da hajji to sai makka in kuma a'a zaka yanke ka raba nama sadaka saboda Allah to duk inda ka yanke ta tayi an fahimci wannan abu na biyu in za a yanke raƙumi ko za a soke yaya akai a tsaye aka soke shi duk mun ana soke raƙumma a tsaye a kama kafa ce a daure a soke shi ya faɗi rikita ko ko sai an kwantar da shi a soke shi na kwance sunna tabbatatta nan Abdullahi bin Umar ya kawo ta akan fatawa tai amma muna da sunna tabbatatta da ta tabbatar sahabiya wani sahabiya iske an soke dabba za a soke dabba tana kwance sai ta kai ta da ita fa innaha min fa innaha min as-sunnah shi ko sahabi da ya ce min abu mina sunna yana min sunna annabi duk shi bai da wani da ya kaza in ba annabi ba bai da sunna kowa sai ta annabi a fahimci istilahin su to sai yanzu wannan fatawar ta Abdullah bin Umar ita ma za mu karatu daidai take kai hasali ko da bamu da hadisi sun kace shi a fassara sawaf a cikin Qur'ani kalimar sawaf sun ce wadda a tsaye a kafafu guda uku Allah kwashe guda ko ala kulli halin ni muka cewa a hadisin وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة آه أن أباه daga hisham bin daga babansa ashe wannan ba da abla bin obar ba fatawat ba kufi na kenan bai makatu'i na fatawat tabi'i ba sahadi ba a kula yace anna aba hakika babansa baban shiwa shi hishamu wa babansa urwa ibn zubair kana yanharu budunahu qiyama yana soke duk tagoyi ne na hadaya na umra ko na aikin hajji yana soke suna tsaitsaye tsaitsaye suke da tsaye aka soke su wannan shi fassara aya da tace fadkuru smallahi fadkuru smallahi alaiha sawab in za ku yanke fadkuru smallahi ku ambaci Allah alaiha a wajen yankanta sawab sifa ce ta mi sifa ce ta abin da za a yanka alhali suna ɗage da kafa guda dabba na kafa nawa gare ta kafa hudu ko kafa uku duk suna kai ga ƙasa ƙawa ɗaya tana lankwashe ko to shi aka ce masawwa idan ga larabci eh, abu mai mai kawa hudu ya ɗage guda sai a ce sawwaf dawawun a kula dawawun idan kawa biyu gare babu wawun a kula babu wawun kamar kamar tsuntsu eh inda Allah madaukin sarki ya ce ah, alam yaro ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman wannan babu wawun ciki ina jin safa babu wawun aiko to shi kuma ya bude yake guda biyu eh ba su dibawa yadda tsuntsaye ka hira sama su kai daidai wani lokaci kamar irin angulu ko kolo ko ya kawo lokaci can sama bai fiffikawa sai ya buɗe hikahikai ne ko kuma bai faɗowa ma hunna illar rahman ko ba haka ba Allah ya rike da su can sun yi ishara da tsuntsu mutanen zamani duk da dai ayi tsuntsu ta karuhi amma mutanen zamani sun ce hadda jirgin sama ko ba haka <laughs> amma dai a tsayi kakkace jirgin sama tsuntsu aka nuhi Eh, eh to ala kulli halin kaga fadhkuru smallahi alaiha sawaf a kafa uku sannan yace can cikin aikin hadaya Allah ya wa ya fa'iza wajabat junubuha ko ba haka ba mi an wajaba a lugatan as idan an ka soke ta sashin ta ya kwadi rica ga ƙasa ya kwadi to inda kwanci take tana faɗuwa wadda aka ana ta in ta kwaɗi ba sani ko kuma inda kwantar da ita wadda aka kwantar da rago ko kaza kai yanki ana cewa ta gwaɗi kenan alama yana tsaye take waɗannan ayoyi biyu sun nuna ana soke dabba raƙuma dai raƙumi ana soke shi alhali yana tsaye an fahimci wannan haka urwatu ibn zubair kai kuma haka ya tabbata marfu'an daga hadisi sahabiya ce min sunna kuma waɗannan ayoyi guda biyu sun nuna ana sokewa da tsaye wannan na cikin kamala ta kyautata hadaya kuma yana cikin kamala ta mi ta tausaya ma dabba lalla kai ba ka gane haka kila ba ka gane haka saboda haka yanzu hankalinka bai kawo sai ka ma shari'a wurin ta sai haka inda inda hikima ta kila a kwantar da ita ko a yanke to a rago ko tunkiya ko rako ko ko nage ko kaza su aka wa hakanan nan amma raƙumi baka san hikima da an ka ta da shi tsaye ba wani ya rubutu kan wannan hadisi ya haida hikima yanke ko soke raƙumi a tsaitsaye Allahu a'lam kalamin qawilin ba mu gitta mata amma dai سي أكي قال مالك قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء السفة والحلاك لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata har yanzu malamai su ƙara insaf su su rinka adalci game da ayyukan hajji ayyukan hajji muka ce akwai abubuwan da manzo sallah san ya tartibe su haka aka son ayi tartibin su sai in abu ya gitta ma wanda ya ka ko baka iyawa to shikenan wannan in ya karhin ka ko baka iyawa wannan daga ba sai azama kafara ko azama wani horo ko fidiya ko wani mai kama da haka ko amma kamun kai to kakkai a fahimta sosai Ehin wasu da yawa suna labewa ga malikiya suna bada fatawa waɗanda ba daidai suke ba har yanzu ana bada wannan fatawoyin kuma a ce malikiya to yau ga malikiya muna yi ga imam malik zai magana da kai ne qala malikun la yajuzu li ahadin baya halatta ga wani daya wani mutum an ya halika ra'asu ya ce kan shi hatta yan hara hadaya sai ya soke hadaya wannan in dai kana da zabi ma'anar zaɓi in ba mantuwa ba ko jahilci kana sane to ba a aski sai a yanke hadaya ka'ida abubuwa guda hudu zuwa biyar ake yi ran takwas ga wata afwan ran goma ga wata ran ran sallah abu na farko shine jifa jifar jamra ko ba a yanka sai ran ta fito abu na biyu sannan a zo a yanka abu na uku sannan a zo a yi aski wannan mun gama nan ko amina kana amina wadanda duk za ka yi su sannan ka tafi makka ka yi dawaful ifada ɗinka ka yi sa'ayi in ba ka yi sa'ayi can tare ta tare da umra ba ina nufin in ka yi ko ifradi an kula da wannan wannan su ake yi in kana da zaɗi to akwai waɗanda abubuwan da ba a gabatar da wani kamun wani amma akwai waɗanda suna halatta ai kamun wani daga cikin abubuwan da ba a gabatar da su kamun wani ba a son a yi yanka a yi aski tun ba a yanke dabba ba in dai kana da zaɓi ƙa'ida sai ka yanke dabba ka nan ka yi aski don aski shine na ƙarshe shine final an fahimci wannan sosai in dai kana da zaɓi babu mantuwa babu jahilci in kana da zaɓi babu bantuwa babu jahilci shi kuma kamun ka yanke dabba ka so aka sai ka yi jiwa in kana da zaɓi amma abin da an ka ce idan an kai masa matsala aka samu kuskure ko to babu lahi. sai ran da katto cikin gaggawa sai ka ba wanzan kanka sai aske ma kai kai aza kai dodi wanda an ka fara da shi sannan ka tahi zuwa jiha wani ya gane ka yace wani ina kai aski tun ba a yi ba ka ce a ba aski ba a yi ce ai ba a yi to kuma ka yi kai babu wani abu sai a ce Allah shi gafarta ko ba haka ba sai a ce ci gaba da ka wala haraj ifal wala haraj a fahimci wannan sosai bari mu kare karatun fatwa imam malik la yajuzu li ahadin an yi halika ra'sahu hatta hara hadaya baya halatta ga wani mutum ya aski gashin kansa sai ya soke hadayarsa don nassin aya shi yace wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadayu hadayu mahilla kaida kenan sai dai zamu fassara ayat a wada malaman tafsiri ka fassara ta don tana fassara bi zamu fassara ta wala yanbaghi li ahadin baya halatta ga wani mutum an hara ya soke shi kuma qablal al-fajr kamu al-fajr yawmun nahari an gane baya halatta ka ase kanka kamun ka yanke baya halatta kuma ka yanke cikin dare ana yanke a cikin dare ba yanke a cikin dare don aida yanka takwas ga wata an kace ai goma da wata an kace goma ga wata kuma in gari ya waye an kace to ka yanke ta cikin dare don alfiri bai waye ba a fahimta saboda haka baka yanka cikin dare mu kula sosai yace wa innamal amalu kullu aiki a ran nan yawman na ran layya ko koran sallah babba ayyukan da mahajjati kai shine ni shine azzabhu wa lubsu siyadi wa ilka tafasi wal hilaku wadan duk ana sun yi suran nan shine yanka shi an na farko bayan jiwa amma sannan wa lubsu siyadi da sanya tuwahi ne na gida sannan wa ilka tafasi da saurar da zubba duk wani datti attafaf duk wanda na jiki sannan mi wal hilaku da asiga shin kai la yakunu shay'un min zalika yaf'alu qabla yawm an-nahar cikin waɗannan ba a kowani ba a kowani cikin wannan kamun ran layya din ba yi ne cikin dare ba yi ne ran tara ga wata sai ran layya in gari ya waye wannan fata imam malik amma sai a ce malikiya ko wannan haji na ban haka wani yadda cikin dare ya gama aikin haji ne kuma yace malikiya ta kai yadda cikin aikin haji ne don daga arfa bai yayi haɗin rihali ran arfa cikin daren nan ya wuce ya yi jiwa cikin daren nan yadda ya aski ne cikin daren nan sannan ya wuce makka ya ɗawafin ifada ya yi ƙudumi cikin daren nan kuɗi ne kuwa dama tun nan sakkwato ya ba su waga ja'iz bank ta mai hadaya shi ya gama ya gama shi ke cikin dare ya yi komi ka gani ba to akwai shakku shi sa a kula sosai mu rinka adalci mu rinka karatu ba komai aka danganta ma Imam Malik ba haka kana takama hadisi gare ka kana ta suka Imam Malik alhali wa Imam Malik minhu bari'un bai ko san anyi ba yanzu fatwa Imam Malik duk ba waɗanga sai sallah duk ba a waɗanga sai sahiyar sallah me kika gaggawa abu mai sauki ababin gaggawa Allah ya samu gani abu na gaba babu sai aski shin aski ya kamata ayi ko babin sai sai kenan باب الحلاق حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين الله أكبر حديث سنني duk kusan sahabban manzo sallallahu alaihi sun san wannan hadisi a cikin hadisi mai ban sha'awa duk ma'aikata aikin haji sun san da wannan hadisi yana cikin hadisai mai ban sha'awa sannan a cikin hadisan da kana nan ko yanzu in kai ka samu addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi adda hikima na kai daidai wa da annabi yayi Allah samu gani shine mi shine na aski wajen gashi wajen aikin haji aski akai akula karatun shekaran jiya na zadul ma'ad wancan sati mu yi bayani aski aski ko ba haka ba na cewa akwai askin da da'a ga Allah sannan akwai askin da ashirka sannan mai bi mai akwai askin da bid'a sannan akwai askin da haramun sannan akwai askin da halal sannan akwai haski da mukhtalafun fihi ko ba haka ba shin ya halatta ko bai halatta ba mukhtalafun fihi tsara zan kara dan jaddadawa don wasu ta kira na ya sai abin da ya fahimta shi mai kiran abin suka fahimta ba aski ba duk sai ayya kai aski da mun kai magana wancan talkwabo aka ni soli swali da sun kace ko ba haka ba talkobo shi an ba a yi aski shi annabi ya yi a gida duka sai saye shi annabi ya a gida duka aski total yana walƙiya ko ba haka ba to annabi bai shi a gida ba sai ga aikin hajji shi muka so mu gane to in ko eh shi aka magana game da to shi an kawanga kashe kashe to muka ce askin da da'a guda hudu na ko aski na umra ko aski na hadaya ko aski na jariri in an ka hairan da ya cika bakwai sannan ko aski na kahiri in kahiriyan musulunta saboda samun hadisi ne da annabi ya ce mai alƙi an ka sha'ar al-kufri wani kahiri da musulunta annabi ya ce ta ka kudda ka gashin kahircin nan kaga waɗanda hudu mun sami suwa ɗa'a to mu saurara to har ma ba su ba shi dai aski na umra ko aikin hajji suna da addu'a ta musamman ma shi wancan in dai kayi duk kayi ka dai bi umarnin manzo Allah kayi sunna to shi na aikin haji kana da addu'a ta musamman daga abdullahi ibn umar hadisin mun san shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah yace Allahumma arhamil muhalliqin Allah ka jikan waɗanda sun kai aski haka zamu fassara kun ji wannan fassara ko kun ji wannan fassara kuma haka aka fassarawa Allah ka jikan waɗanda sun kai aski kakkace Allah ka jikan masu aski kun fahimta ba masu aski ba waɗanda sun kai aski saboda kadiya khasa ce ga aikin haji kuma sannan annabi ba su fatawa aiki aski za a yi amma ina ce Allah ka ji kan masu yin aski har da kai ka shiga yanzu ko na safatu kai aski ka shiga don kana aski to ba addu'a ta mutalaka maftuha kowa na ai shiga ba a addu'a ta aurinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umurni ai aski a ina malamai sun sabani shin wannan a sulhul hudaybiya ne ko hajjatul wada'i ne kuma dukan su annabi ya bada wannan umarni kila an fahimta kuma dukan su an samu sahabbai game da su an samu hadisai game da su kuma dukan su akwai wanda ya ruwaito hadisin nan wane ne Abu Huraira radiyallahu anhu yaushe an kai sulhul hudaybiya shekara ta nawa shekara ta shidda bayan hijira yaushe Abu Huraira musulunta shekara ta bakwai bayan hijira ashe ba ba, ba sulhul hudaybiya ya karbo hadisin ba mun fahimci karatun tun da shekara ta bakwai kenan mi na hajjatul wada'i na shi yaji sannan mi sannan hajjatul sannan sulhu biya an yi a yayin da wasu ka ce a guda an kai akwai rigima game da hakan wasu ka ce a guda ta so guda hudu haka nan yaushe suka ce hajjatul wada'i wasu kuma sun ka ce ni suka ce al-aqrabu eh, hajjatul hudaybiya ala kulli halin ilan in dai ba mu ce duka ba to wanda ya karhi za mu ce mi za mu ce hadisul wada'i dalili kuma dalilin wasu sahabbai da sun karwaito shi in mun ka ce sulhul hudaybiya na to ba su na annabi hudai hadisin don sun musulunta bayan an yi hudaybiya an dawo sai in ka ce mai mursalus sahaba sai in ka sa cikin mursalus sahaba inda sahabi karwaito hadisi ga wani sahabi kila fahimta ala kulli halin hadisin haka yake in ka ce mai hadisul da'i ya hidadi nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aski sannan ya sa mutane su yi aski wasu sun yi saisaye wasu sun yi aski annabi sallallahu alaihi ya kwadai tas ga masu mi ga masu yin aski ya nuna aski yahi sai wannan addu'a yace Allahumma rahmil muhalliqina Allah ka yi rahama ga waɗanda sun kai aski aski wannan na aikin hajji ko umra qalu sun ka ce wal muqassirina ya rasulullah har waɗanda sun kai ya maza Allah waɗanda sun kai ba masu soyayya ba waɗanda sun kai soyayya a ran nan manzon Allah hadda su ga aikin haji qal annabi sai kamar bai ji ba yace Allahumma arhamil muhallaki Allah ka yarhama ga waɗanda sun kai aski qalu suka ce wal muqassirin ya rasula da waɗanda sun kai soyayya qala sai yace wal muqassirin to da masu soyayya da waɗanda sun kai soyayya a wannan ruwa Imam Malik adiba sosai so ne ambaci muhalliqin so bi kun tabbata so bi ko haka wadan mahiyawa suka cewa wa imam malik sau biyu amma mun san akwai wata kanda Dudda a arabiya a arabiya kila wani ya ja muku layi da cewa so biyu amma mu bar wannan bari kamu in zo ga wannan bari ambaci wani ruwaya ruwaya ta tabbata a muslim da sauran abu dawud suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin qalu Allahumma arhamil sai rawu yace fa qala inda salisa aw rabi'a sai da ayana yace sai ga ta uku ko ga ta hudu sai yace mi sai yace wal muqassiri kila fahimta eh ga ta uku ko ga ta hudu sai hada shi rike kila ko da baka san fassara ce ba ta uku ko ta hudu baka san ya kanu ba amma rike sannan sai wani ruwaya ta sake cewa sai ya ce Allahumma rahamil muhalliqin qalu wal muqassirin qala Allahumma rahamil muhalliqin qalu wal muqassirin qala Allahumma rahamil muhalliqin wal muqassirin sai da ya faɗi gaba dai amma in kuka ba ga ruwaya ta dai wal muqassirin bai ce muhalliqin ba to kan haka sau nawa an kawa masu aski wa sun kai aski addu'a sau uku sau uku saboda ni saboda sai mu ɗauki ruwayar ta tsakiya cewa yi Allahumma rabbul muhallaqi sun kace wal muqassirin kaga muhallaqi sun samu daya sai ce Allahumma rabbul muhallaqi sun kace wal muqassirin har yanzu ya sun samu biyu sai sun kace sai sai ce Allahumma rahamul muhallaqin wal muqassirin sun samu uku in ku kace as-salisa aw ar-rabi'a to dole ka kada a sai kace to salisa dai ba rabi'a ba don abin da yasa in rabi'a ta ba ta yiwa ga rabi'a ba ya yiwa a yarabiya don akwai wata ka'ida ga sahabbai in sun ka ji annabi ya faɗi abu guda sun ka nemi su yi gyara ya koma faɗi sun ka yi gyara ya koma haɗi har so uku sun gane wahayi na shuru akai sun gane ba ta canzuwa kila fahimta to in ko ba a yi bayan ta uku to ba a samun ta hudu kila fahimta ko kan haka kenan riwayat fi salisa aw rabi'a rabi'a kure na rawi kila fahimta sannan sai mu komo sai mu ce yanzu mun samu ruwayar salisa sai ka ce ta imamu malik biyu ya kawo kure na ko daidai sai mu ce daidai na yaya sai mu ce mu koma ga arabiya in muka koma ga arabiya akwai abin da aka ce ma adafi adafi wawu ya ka samu adafi sai ya samu hukuncin ma'tufu alaihi cewa yi Allahumma arhamil muhalliqin wal muqassirin sun ka ce sun ka Allahumma arhamil muhalliqin sun ka ce wal muqassirin ya rasulullah سيتي اللهم ارحم المحلق سيتي والمقصن يا رسول الله كما هكذا توليتي والمقصن اروايك سيتي اي اكتي ياتي والمقصرين تو والمقصرين واو واو العطف المقصرين اباطفي اكمي سيكتي با هدايبا an waɗai an waɗai don ba a ɗafi ga iska ko an haɗa cikin iska dole akwai abin da an kai a ɗafi nan Shi ne almuhallikina an yi adafi ga almuhallikina sai dai ijazi na rawi ko ba haka ba kila yi ijazi ne amma dole an yi adafi akan muhallikina ba sani kuma gane wannan kan haka sai mu ɗauki wannan ruwa ta imam malik an yi mi an yi hadafin muhallikina ijazan saboda mi saboda muna muna da ita tamu kamalalarta sai mu ce usu uku musu addu'a kan haka sai mu ce manzo sallallahu alaihi wasallam yawa waɗanda sun kai aski sau uku addu'a sannan yawa masu yin saisaye kowa sun kai saisaye sau guda kan haka kaga ai ka san falala ina ta bayyana ka san bambancin ashe kenan mi an ka hiso aski aski sai dai malamai kusan su yi ittifaki sun ka ce in ka yi tamattu'i in tsakanin tamattu'i da aikin tsakanin gama umrarka da aikin hajjinka babu kwanakin da su ma za ta ciro ma to wannan sai dai ka yi saisaye kila fahimta don saboda ni saboda in ba in kai in kai aski to za a samu matsala to ka ta hiran bakwai ga wata ko ran shidda ga wata ka shiga makka ko ran bakwai ga wata ka shiga makka kai yi dawafi in kai umra ka gama umraran nan to kuma kai twal twal twal ko ba haka ba ran takwas ga wata tara ga wata su dai ka sa kai aski ana samun abin aski war goma <laughs> in dai ba wata kila ni'imar gashi gare ka ba amma dai in dai irin normal mutane na kila kwana biyu sai dai in karkara ɗaya za a yi ko da sun ce in akwai kwanaki ɗan kaɗan tsakanin umra da aikin haji to kai ta kasiri yahi saboda ni saboda ai ma kai ta kasiri ka hada addu'a biyu ka hada ka shiga cikin muqassiri na ga umra ka shiga cikin muhalliki na ga aikin haji amma in kai aski ka shiga cikin muhalliki na kun ba ka koma shiga cikin muhalliki na kun ba ka ta kasiri su saboda gashi bai hito ba kila an fahimta kan haka sun kace ah, akwai macewa sai a yi ta kasiri amma akwai yawan kwanaki sati guda sati biyu sati uku wannan sai kai askin ka lahiya ne kabakallahu eh bari mu dan ja babu wani dogon bayani don sananne na وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه لقى عبد الرحمن بن القاسم القاسم بن محمد لقى بابانس القاسم أنه كان يدخل مكة شي قاسم تابعين ɗalibin Aisha na kuma ɗan tana tunda baban baba ne shi Qasim din kanin tana shine Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiqi shine an kai ga hadisul wada shi ka ba labari annahu kana yadkhulu makkata shi dan ka ba labari yana cewa baba ne ya kasance yana shiga makka lailan da daddare wa mu'tamir in ya dauko umra don baba ya sadda ba ta kama ka shigo makka ko yace to baba ne in ya dauko umra ya shigo cikin makka da daddare to zai taifai dufu bil baiti ya tayi dawafi ga ka'aba tawafil umrati ko na'am wa baina safa wal marwa sannan yayi sa'i baina safa wal marwa ko ba umra ta kare ba amma wa yu'akhiru al hilaka sai jinkirta aski bai aski cikin daren nan kila ko gajiya ko don wani abu hatta yushbi har gari ya waye sai da da sai sai ya tayi aski ashe me so mu gane babu wata ka'idar da an kasa dogon zango tsakanin mi tsakanin gamawa da aikin haji ba a ce ka sa niyya kan awa guda ko awa biyu kai aski in ba ka ba to abin ya kace ko ya abin ya lalace a'a sadda an ka samu sai ayi kila fahimci wannan mhm mu saurara wani abu qala yace walakinahu la ya'udu ila albayti sai dai da yake bai askin nan ba bai sake dawa ga Ka'aba fai dufiye wani dawati bai taba dawa hatta ya halika ra'su sai ya aski don ba dawati biyu ga umra duk in ya bai aski ba to dawati min yayi alhali bai gama umra ba tunda bai aski ba to ko yana nan cikin garin makka yana nan ciki din kuma ko ya shigo kaba din to bai dai dawati in dai bai wannan askin ba kala yace wa rubbama da kal masjid kai ma so da yawa yana shigowa cikin masallaci don kaga shi da sallar subahin ai ko da yawa yana shigowa cikin masallaci ka'aba kenan fa a rafi yayi wutiri amma me amma wallahi karbul baita bai kusa ta daki na cewa yayi dawafi saboda ni saboda wancan aikin umra ai bai gama ba tunda akwai aski masha Allah qala malikum قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج نعم. هل له رخصة في أن يحلق بمكة نعم. قال ذلك واسع والحلاق بمن بمنى أحب إلي قال مالك التفث إن الله كتير ولي وليلقوا تفثهم كو أبين التفث إن حلاق الشعر شيني أسي كي sannan wa lubsu a asa tuwahin gida wa ma ba'u zalika da abinda ka biyar wannan irin sa turare irin da komi da su abinda ka san kana yi qala yahya imam yahya laifi yace su ila malikun an tambayi imam malik an rajulin game da mutunin da nasiyal hilaka yammance shi aski bi mina a can mina yana gaggawa ran da ya jiwa sai teye ni sai rata ya yanke dabbobi ne yana gaggawa ya mance sai ya ruga da gudu an ka shiga mota an kai makka ya dawa ifaba ko da ya zo makka nan sai ya tuna shi na na sai hilaka ya mance shi aski bi mina aminatul hajji ga aikin haji sai da ya zo makka shin hallahu rukhsatun akwai rangwame fi an yi halika bi makkata yana iya aski a nan garin makka hmm? don ka da aishin mina to ga shi ya sheko mota don ya dawa filifaza sai nan ya tuna yana iya yi kala sai imam malik ce zalika wasi'un wannan ya lalwatu ya halatta ba matsala yana iya yi nan wal hilaku bi minan amma ai aski a can a habbu ilayya ni dai a ra'ayina na son haka saboda haka kenan a ce kai da ganganta yi da gangan an ba yi amma in ta dauro to ga haskin maka kaga ya za a yi sai aski ne ce ya dawafi misali zancen yahi saboda can annabi yayi kala maliku قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنا يوم النحر وذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله مالك malikun imam malik الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا indana al'amarin da babu sabani a wajen mu anna ahadan la yahliqu ra'sahu a wajen duk ɗaliban ilimi malaman ilimi an tun tunda babu wani islahi a zamanin imam malik mai suna malikiya tunda ba shi ya kafa ta ba ko ba haka ba a saboda a lokaci ne a masu ilimi ko ahalus sunna ko malaman madina in yace inda na ko yau ko su malamai ko ko su yan madina ko ko su waɗanda harkar karatu ta sha makai ba abin da babu saɓani ga rai anna ahadan wani ɗaya dun mutum guda ko wani iri na la ya hali ra'asau ba ya aske gashin kai nai walai ya akhudhu min sha'ari cikin jiki ne ba ya kaɗa ko wani gashi na habutta na mara duk ba ya yi hatta yanhara hadayan sai ya soke hadaya in ka na ma'ahu in hadaya na tare da shi in hadaya na tare da shi an gane wala wannan a kula wani fikihu na sosai kuma mu kula zan yi tambaya wala ya hillu min shay'in ba ya hita ya zan komi ya halatta gare ai ma'aikacin aikin haji mai aikin haji ai bai sa turare ko bai sa tuwahin gida ko bai kaza bai kaza ko to duk waɗannan abubuwan da an karanta mai ba su halatta gare shi na wala ya hillu min shay'in babu wani abu da ka halatta gare wanda haruma alaihi can da ma ya haramta gare saboda ya shiga aikin haji to bai halatta gare hatta ya hilla bimina yawman nahari an gane sai ya gama aikin haji ne kare kakaf na mina wanda aka yi mina wanda aka yi rallai rallai ya sai in ya gama shi abinda aka yi rallai a mina ai jifa ai yanka ai aski ko to sai ya gama su kare kakaf to shi ma askin yi ne sai an yi hadaya sai ya yanke dabba ta yi hadiya ita ko ba a yanta sai ayin jifa kira an gane jifa ba a yanta sai rana ta hito ko to sai ya gama to a saurara ya ce ni ad dalilin kai imam malik dalilin ka na cewa mutum bai aske kai nai sai ya yanke hadaya ya ce wa zalika dalili na akan wannan annallaha tabaraka wa ta'ala Allah mudaukin sarki shi yace kala ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadayu mahilla kakku aske gashin kanku sai hadaya ta kai bagirinta sai hadaya ta kai bagirinta shi ma malik sai fassara shi ku saurara sosai don ka san fassarwa da take don kai kuskure a ita rigima da kakka kidawa ko ba haka ba sai hadaya ta kai bagirinta sai imam mali ya wanga magana dunkule take sai imam mali ya fassara ma'ana sai an yanki fassara imam malik ta Allah bai ce sai an yanke ba ce sai ta kai bagirinta yace sai an yanke shafi'iya ko shafi ce sai ta kai bagirinta ko ba a yanke ba inda ta kai wurin wurin yankanta kila fahimta duk wannan in muka ce mu ɗauki yau malikiya da shafi'iya sai mun wahala ga aikin hajji yau sai mun sai mun ɗanɗano sai mun ɗauko wata mazhaba mun dan rika in muna da mazhaba kuma yau ko an ki ko an so ita akai ko ba a sani ba ko an sani wace mazhaba zahiriya sai an bi ibnu hazm ibnu hazm yace hatta yabluga al-hadayu mahilla sai lokacin yin hadaya yayi ku kiyaye fassara sai lokacin ta yayi da lokaci ya shiga time yayi an yanke ba a yanke ba kana da ita ba ka ita ya halatta kai aski sai lokaci yayi da lokaci yayi aski duk inda kake to wallahi kuma ko an sani ko a san da kowa ita ka aiki dun banga wanda ka jiran tunda duk ba mai hadaya da kai ne ga hannu ne akasari ko ba haka ba ka tsarki da cikin miliyan guda ka samu tun ɗarin da yanke mutum ɗari da wani sun ka yanke maka duniya ba to faɗanin wanda aka tabbacin lokacin an yanke mai kana kana hema zaune ko kana ci wajen jiya ina kake da tabbacin waɗanda kabba kai ba wannan aikin sun yanke ko ba su yanke ba in ka ce sai an yanke za a yi kenan akwai bukata sai ka buga waya ko shin kun yanke ko ba ka ba sannan ka aske ko sai ka tayi da kanka ka gano ka san ko bai yiwa wanda zaka ba za a tara na mutum ɗari a ce a fara wanda in an ka ce a fara na zo gani sai a zuhur wanda an ka baki na mutum ɗari an ka fara yanka sai ka da a kai ga ragon wani sai a zuhar ko sai la'asar kai har dare aka kai wani bai a bayan kira gole ba to in an ka doki do Allah fa doki hatta ya bulugal hada ya mahalla sai an yanke kaga zaka tana da haramin ka kuma da baka aski tunda baka cire haramin ba baka aski baka zuwa makka kuma wanga wanda ka haka nan ba yanzu sannan kuma an ka ce sai an kai an ka da to da ba kaga ta ta shafi ta dashi sauki na kaga da an tabbatar da an gargada sun shiga mayanka kana zuwa ka yanke ko to kana zuwa ka aski ne ka so in ce ko to amma kaga ta ibn hazmin ta haidai ko kana nan da abin ka rike kai ko ba a sai an ka sau ba ko ba haka ba ai wasu da yawa sai rasalla sallah sai washe gari kai sai da ta kai ma washe gari wasu sun ka samu yanka nan da dare ya sai a ce an rufe kowa ya ta zira sai gobe to kaga in kai na sai ka ce baka aski kaga ta ibnu hazmin ta an ka ko an sani ko ba a sani ba da tayin yayi sai ga wani ji da yayi jiwa sai ɗaya kai ce ai mai aski tambaye shi da Allah ya yanke bai bai ce ma yanke saboda haka fassara a daidai nan hatta ya bluga alhadayu mahilla kuma ita ce duk malaman saudiya ka bada fatawa kanta sai mi sai lokacin yanka yayi sai lokacin yanka da lokacin yanka ba sai an jira sai an yanke ba mun fahimci wannan da kyau Allah ya sa mu gane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu